Oh. الصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويهوي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أما بعد يوم وما سؤال بركة بركة مدساكي سادوا أشكن ونسابا شريف na wato muhimmancin addu'a da kuma zikirin Allah subhanahu wa ta'ala wannan rayuwa yan uwa ba ta sai da addu'a wannan rayuwa ba ta sai da zikiri in aka ce addu'a ana nufin zikiri in an ce zikiri ana nufin addu'a in an ce ibada ana nufin addu'a in an ce addu'a ana nufin ibada kar ku manta alkur'ani ga baki ɗayan shi zikiri ne alkur'ani ga baki ɗayan shi addu'a ne ana karanta shi da siga ta addu'a a yi tawassuli a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala alkhairin duniya da lahira abu ne wanda ke da matuƙar muhimmanci yan uwa musulmi musulmi ya siffatu da siga irin ta addu'a to yau kuma in Allah ya yarda za mu ɗauki wato sha'anin zikiri zikiri duk da ko da muka taho dai muna magana zikiri muna magana addu'a muna magana zikiri muna magana addu'a to kuma shi kan shi zikiri bai kyankyantuwa daga addu'a addu'a ba ta kyankyantuwa daga zikiri tamma sai mu zo kan magana azkaru tarfayin nahar wato zikirori na sasannin wuni ko ko zikirori na rayuwa ga baki ɗayansu wato in muka ce zikirori na rayuwa ga baki ɗayansu to muhara da abin da yake wato ma'asurat ne wanda suke wato azkarul ibada ne wato zikirori irin na ibada musamman a lokacin salloli na farilla an sunanta mana zikirori a lokacin salloli na farilla sannan an sunanta mana zikirori a lokacin mu'amalolinmu na yau da gobe wato lokacin cin abinci shan abin sha shiga gida fita gida kwanciya bacci tashi daga bacci sa sutura cire sutura shiga ban ɗaki fita ban ɗaki da sauran dukkan ma'amaloli na rayuwa a cikin rayuwa ta musulmi na kwarai akwai zikiri shi yasa ma wani lokaci mutum ya tsaya yana tunanin cewa zikiri sai iri kaza ko sai kala kaza ko sai yayi kaza zai kaza ko kaza kuskure ne babba rayuwar musulmi ga baki, ɗayanta zikiri ce in ku kaga mutum yana tunanin cewa ba zai samu damar yin zikiri ba sai yayi wani zama na musamman ya harɗe ƙafafu ko sai yayi alwala ya kalli alƙibla ko sai ya yi wani yanayi a'a kowane lokaci kamar yadda hadisin aisha uwar mumina ya tabbatar mun karanta shi a cikin darussanmu na baya cewa manzon allah tsira da amincin allah sabata a gare shi ya kasance yana ambaton allah a cikin dukkan yanayukan shi dukkan yanayukan shi annabi sallallahu alaihi ya kasance yana ambaton allah saboda haka idan ka ce a wato zikirora a duk abin da musulmi zai akwai zikiri a duk abin da zai gani akwai zikiri duk abin da zai faru akwai zikiri to ai ko kenan in haka ne wato ba wani lokaci da musulmi ba ba zikirin yake ba ba ambaton Allah yake ba shi ya sanya ma wato mutum ya dauki a tasbaha yana yin zikiri ko wani makamancin wannan kaman wato bai ma yawaita ba tunda magabata suna cewa zikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa kirguwa in ana zaune da shi ana magana fira ake in dai ba magana ta kawo wajen shi ba to kamin magana ta zagayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi magana yi to ya yi zikiri wato na hailala ko eh, abin nan wato istighfari sai ya yi ɗari kenan kowane hali musulmi yake ciki halin zikiri yake to mu zo mu fara magana kan sha'anin zikirora na bayan sallah wannan zikirora na bayan sallah fa'idoji ke gare su masu yawa 'yan uwa musulmi bayan kasancewar musulmi dai yana wato shagaltuwa da ambaton Allah sannan akwai kariya da katangogi katange-katange da Allah ya ba musulmi sakamakon yinsu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya gama sallah ta farilla ya yi subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ya cika da ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir an gafarta masa zunubansa baki ɗaya ko da sun yi yawan kumfar teku kalli wannan garaba sa yan uwa musulmi faɗa wannan kalma a cika da wannan an yi wa mutum gafara zikiri ne yayi ba ambaci maganar ladaddakin da za a rubuta mashi ba ba ambaci maganar kariya da Allah zai bashi ba da ɗaukaka da darajoji a'a yin wannan kawai ya jaza an gafarta ma duk zunuban da ke akwai tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala ko da sun kai yawan kumfar teku ko da sun yawa yashin duniya kaga wannan abin yi ne yan uwa musulmi bai kamata musulmi ya shigalta daga wannan ba Allah ya mana tawfiki sai mun sake saduwa insha Allah a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh